إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yambaci na laraba 22 ga watan jimada ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta da hudu 1442 wanda ya daidai da shida ga watan janairu shekara ta ashirin 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara yakubu avenue daura daga lajima road angwari mijiyar kaduna a wannan ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a muka kwana a cikin babu sabri ana wa bugun shafi na goma sha takwas hadisi ta namba arba'in za mu tashi a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na arba'in da uku za mu tashi kan hadisin da malam yake cewa wa an abi hurairata radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu rawahu al-bukhari malam yace hadisi daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله تيرا دا منتن الله سقارة بتا أقريش دا آلا ينسى ياتي من يريد الله به خيرا يصب منه سيزود جملة شرطية yace man yuridillahu bihi khairan an na kira ash-shart tufidu al-umum duk mutumin da Allah ke nufinsa da alkhairi duniya da lahira yusuf minhu Allah zai dinga jarabtansa a rayuwarsa akwai ruwayar da ta zo Yusuf minhu kaga wancan ismu maf'ul nan kuma ismu fa’i bi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala zai dinga jarabtansa da musibu iri-iri a rayuwa wannan sai malamai suke cewa to akwai takadirinsa da yake mahazuf man yuridillahu bihi khairan yusib minhu bi ma'ana fa sabara ihtasaba duk mutumin da Allah ke nufinsa da alkhairi Allah zai dinga jefa masa jarabawa a rayuwarsa shi kuma ya yi haƙurin wannan jarabawan sa'annan kuma ya nemi ladan haƙurin wannan jarabawan to zai zama yana kankare masa zanubansa ƙanana Allah subhanahu wa ta'ala zai dinga kankare masa su wannan abinda jamhurin malamai suka ce kenan wasu kuma suka ce a'a duka laifuffukansa Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare masa su saboda hadisin da hadisin Abdullahi ɗan Mas'udin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya jarabce shi yace mamin min muslimin yusibuhu adha shaukatun fama fawqaha illa kaffara Allah biha sayyi'atihi wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha babu wani musulmi yusibuhu adha wata cuta za ta same shi kaga anan Yusuf yusibinhu Allah zai dinga jarabtansa za a jarabce shi da rashin lafiya yana fita daga rashin lafiya a jefa masa wata musiba yana fita daga wannan kasa ya same shi ko na kariyar arziki ko wata jarabawa ko accident ko kaza ko kaza ababai a jere Allah zai dinga masa sai ya ce shaukatun fama fauqaha daidai da kaya idan ya taka ba zai ji zafi ba to in ya ji zafi me zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha kaga ya ji zafi kai hatta ta nefa ita ma wata musiba ce ana zaune sai ka ji duk an ɗauke wuta ko to wani zai yi tunani ah dan an ɗauke wutan nefa za a baka lada eh hadisi ya inganta a cikin bukhari Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a ɗaki tare da na Aishatu wato fitilan ɗakin. sai ta ɗauke wuta ɗaki ya koma ne duhu ɗaki na komawa duhu sai manzala ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha alhamdulillah ina na shi sai Abun na bata mamaki cikin ya ma'aikin Allah ɗauke fitilan ma da ta ɗauke shi ma musiba ne sai ce eh da ba muna cikin haske ba kawai sai aka ɗauke hasken ba muka shiga cikin duhu duhun nan ita ma musiba ce Ka ga abin da mutane da yawa ba sa ɗaukansa a matsayin jarabawa ko sai manzo Allah ce shi ma haƙurin da muka yi da mika al'amari zuwa ga Allah za a baka ladansa to anan sai ya ce daidai da ƙaya idan ya soke ka a kafa kuma abin da ke sama da haka kusa ne allura ne da makamancin haka ya soke ka illa kaffarallahu Allah biha sayyi'atihi face sai Allah ya kankare maka kananan zanubanka wa huffat anhu dhunuba sa'annan za a kakkaɓe maka zunubanka alaƙarka da Ubangiji. Kamata hukun shajaratu waraqaha kamar yanda bishiya take kakkaɗe ganyenta haka za a kakkaɗe zunubinta tsakaninta da ubangiji kaga wannan musiba da za ta same ka jarabawa ce kuma daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya na ashabu kutubu sita yace ashaddul ashaddul bala al-anbiya thumma amsal fal-amsal wanda suka fi tsananin jarabawa a rayuwa wanda Allah ke jarabtansu da musiba iri-iri su ne annabawa sa'annan wanda suka bi su a ƙarfin imani haka masu bin su su ba a ƙarfin imani sa'annan masu bin su a ƙarfin imani sa'annan sai ka koma su habbai sannan sai ka koma wa tabi'ai sannan sai ka koma atba'u tabi'ina haka haka haka to yadda aka fi juna ƙarfin imani haka Allah ke jarabtan bayinsa wanda man kana fi dinihi salaba wanda addininsa akwai ƙarfi sai Allah ya tsananta mai jarabawa ana mai wannan a jefa shi cikin wannan yana fita a shiga da shi wannan yana fita daga wannan a jefa shi cikin wannan har sai an kankare masa zuribi wanda zai koma ga Allah ba yi da wani laifi tsakaninsa da ubangiji kaga ko duk wanda zai zo wa Allah ba yi da matsala tsakaninsa da Allah ya sha ko bai sha ba kaga wannan ya tsira a duniya kuma ya tsira ina a lahira ina fata an ne. shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, Allah yakan jarabci mutum da wannan kun matsalan wannan hadisi sai malam yace ce Rawahul bukhari Imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabul marda babu ma a fi kafaratil marad babin da yazo akan kafara na rashin lafiya wa qaulullahi ta'ala man ya'mal su'an yujzabi bihi Allah madaukaki da yake cewa duk mutumin da yi mummuna za a saka masa da shi kenan wanda yake kyakkyawa shi ma me Allah zai saka masa da mafi kyau a duniya to shi mumini Allah subhanahu wataala yana jarabtansa da bala'i daban-daban daban dan ya kankare masa zunubansa ta yanda har zuwa ranar da zai koma ga Allah ba yi da matsala tsakaninsa da Ubangiji ina fata an gane to kaga a ce mutum musulmi ya zauna baya samun jarabawa sai tambayi kansa amma ji matsalan saboda khairiya ce Allah ke nufin ka da shi sai ya jarabce ka a lafiyarka a dukiyarka a sana'arka a iyalanka a rayuwarka kana shiga wannan kana fita sai kaga wannan ya shigo kana fita daga wannan sai kaga wannan ya shigo kana fita daga wannan sai kaga wannan ya shigo shi sa ai manzala ce ajaban li amril mu'min abin mamaki ne al'amari na rayuwar mumini inna amrahu kullahu lahu khair rayuwarsa gare sa gabaki ta alkhairi ne in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu in abin farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah wannan abin sai ya zama masa alkhairi wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu in cuta ta same shi abin cutarwa abin musiba abin kunci abin damuwa na rayuwa ba kai karan Allah yake ga dan adam ba sai ya maida al'amarinsa zuwa gawa Allah subhanahu wa ta'ala wannan al'amarin da ya miƙa wa Allah ya maida al'amarin zuwa ga Allah ba yana korafi bane yana surutu sai ya zama masa alkhairi don fata an gane saboda duk mutumin da wata musiba ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha alhamdulillah sai Allah ya musanya mai abin da ya fi wannan abin da ya rasa alkhairi dukiya ce ka rasa ka faɗi wannan ina fata an gane ɗa ne ka rasa ka faɗi wannan haka mata ce ka rasa ka faɗi wannan ko mai ka rasa a rayuwa kai sai Allah ya musanya maka da mafi alkhairi kuma ya baka ladansa amince matsalan kaga me yake koya mana haƙuri shine hafsun nafs wato katangirai daga abinda ka saba a kai ko abinda zai sa sa damuwa da bakin ciki to sai ka riƙe zuciyar kada ta shiga cikin wannan bakin ciki to za ka samu lada a kansa Allah ka samu dace kuma ka samu mu zama masu haƙuri a duk irin yadda za mu samu kawukanmu a rayuwarmu malam ya ce wa babatu yusab sai aka sa masa wasali da yusab bi fathi sad wa kasriha wato sadun din tana da fataha kuma tana da kasra duk wanda ka karanta ta daidai ne sai malam yace hadisi na 41 wa an Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه ما ya حديثي لدى أنس مالك الله malik Allah ya قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يكن الله تيرا دا أمينتن الله سقارة تبتا أبنيش دا آلا ينسى ياتي لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه نم لا الناهية فئل مضارع مقرون بلا الناهية سننكم قانون التركيد الثقيله tadullu ala tahrim kada ɗayanku ya kuskura yayi burin mutuwa li burrin asabahu saboda wata cuta da ta same shi kaga manzo Allah yayi hani kaga kuma wannan fi'lu shart fa in kana labudda in ya zama dole ya roki mutuwar fa'in kana labudda fa'ilan in ya zama dole wannan mutumin ya yi burin mutuwa saboda wata cuta da ta same shi kuma bai mutu ba falyakul to ya ce jawabu shart asani kenan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun ne. ya ubangiji ahyini karaya ni ma kanatil hayatu khairan li idan rayuwar ita ce alkhairi gare ni aga ana koya mutum koma zuwa gawa Allah subhanahu wata'ala wata wafani ka karɓi raina idza kanatil wafatu khairan li in mutuwar a halin da nake ciki shine alkhairi gare ni ka karbe kaga wannan an gina shi ne da sharadi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ka yi burin mutuwa saboda tsananin ciwo da cuta da Allah ya dace ka da ita saboda baka sani ba ila wannan daɗe wadda aka yi maka ana kakkaɗe maka zunubanka ne tsakanin kakawa Allah ta yanda idan aka daɗe ana kakkaɗe maka zunubanka yi haƙuri da wannan cutar za ta zama dalilin ka aljanna amma idan ka yi burin mutuwa da gaggawa to tana iya yiwuwa laifin da kake da shi tsakaninka da Allah inda za ka riski ubangiji a wannan hali za ka iya mutuwa kuma ka shiga wuta an fahimci matsalar to shi sa sai manzo Allah ce in ya zama dole ka yi burin mutuwa to ka yi wa burinka dabaibayi kaga tarbiyya kenan ko sai ka ce ladabi ga wurin Allah Allahumma ya ubangiji ahyini ma kanat alhayatu khairan li karaya ni in rayuwar ita ce alkhairi gare ni amince matsalan wato a tsawon rayuwa duk da rashin lafiyar kaga ana ta kakkaɗe maka me zunubanka kenan da yanda in aka ja dogon jinya sai ya zama wa'ansu laifuffukan da kai wa Allah a shekarun baya da daɗewa wanda kai kila ka manta su kuma da za ka mutu a hakan za ka iya shiga wuta sai Allah ya ja maka jinya mai tsawo don ka samu ne kankarewan zunubi tsakaninka da ubangiji shi ne sai ka ce ya Allah ka raya ni in rayuwar ita ce alkhairi kila yanzu za ka yi ta burin ka samu lafiya kuma da za ka samu lafiyar a bakka ka yi rayuwa za ka iya lalacewa kuma shi ne rabbana la tuzir kulubana ba'da in hadaitana ko ya Allah ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu wa hablana min ladunka rahma kayi kyautar ka gare mu ka wahhab saboda kai mai yawan kyauta ne ga bayinsa kayi mana kyautar rahamarka kada ka halaka mu bayan ka shiryar da mu an fahimci to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anan ka roki Allah idan rayuwar tsawon rayuwar ita ce alkhairi gare ta dan wani tsawon rayuwar zai iya sa ya lalace a gaba ko amma a dan yanzu din da ya gyaru idan ya mutu a hakan to insha Allah zai iya shiga aljanna to shi yasa sai aka ce ka yi shi da dabaibayi in rayuwar ita ce alkhairi gare ka sai ya ce wa tawaffani ka karɓe ni ya ubangiji ai faqfidni idza kanat alwafatu khairan in mutuwar ita ce alkhairi gare ni a yanzu to ya Allah ka karɓe ni saboda baka san wanne ne mafi alkhairi gare ka ba kaga sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin asharatul mubashirin bil janna mun karanta hadisin shi a can baya lokacin da rashin lafiya ya kama shi a garin makka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce shi yace ban san haka rashin lafiya ta kai ka ba har yace to shi fa yanzu ba yi da magada sai mace daya kilo da daya yake da shi a wannan lokacin kuma yana ganin rashin lafiyar dan ba zai tashi ba saboda haka yana so yayi wasiya da rabin dukiyarsa manzo Allah ya ce mai a'a a ce saboda ni ina ganin bawan da zai gaje ni sai ya mace guda ɗaya tilo saboda haka zan raba dukiya na rabi manzo Allah ya ce a'a ya ce biyu bisa uku manzo Allah ya ce mai a'a sai ya ce ɗaya bisa uku manzo Allah ya ce a sulusu wa sulusu kasir ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku na da yawa sai ce innaka an tazara warasataka aghniya khairul laka min an tazarahum alatan yatakaffafuna nan. nas kabar magadan a cikin wadata yafi maka alkhairi ka bar su cikin talauci suna zuwa roƙon mutane bayan baka duniya sai ce amma fa baka sani ba kila Allah zai ja kwananka wa'ansu mutane su amfana da kai yana nufin musulmai wa'ansu kuma su cutu da kai yana nufin kafirai kuma haka ne faru kaga Allah ya ja kwanansa ta dalilinsa sahabbai sun samu amfani da ba su taba samu ba amma ta dalilinsa saboda a yakin Abisiya a shekara ta goma sha uku na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi sha biyar na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi daga makka zuwa madina aka ci faris da yaki kuma wannan yakin sa'ad ibn abi kafin shi ya jagoranci wannan yakin Shi ne kwamandan yakin da aka ji nan aka samu kuɗi da gwalagwalai dalilin wannan yakin da Na'umar, ya sanya wa sahabbai albashi ana su kaga wasu sun amfana ko kuma wasu sun cuci da shi ko kaga tsawon rayuwar da Allah subhanahu wataala ya ba shi kenan kaga sa'ad ibn abi waqas ya amfana kuma ya amfana to shi sa an sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka roki Allah ya karanka in mutuwa ita ce alkhairi gare ka amince matsalan a lokacin in ba ka mutu zaka iya shiga aljanna to kaga mutu ta zama maka alkhairi ko amma in a lokacin in ba ka ce ya Allah kashe ni saboda zafin ciwo ko kuma a lokacin da zaka mutu ka cancanci ka shiga aljanna ba akwai matsala ko babu kaga akwai matsala to kaga jinkirin da za a yi maka na warakarka alkhairi ne gare ka saboda zai zama hanyar da aka kankare zunanka tsakaninka da ubangiji kaga wannan wani zai ce to meye hikimar da sa imamun nawawi ya zo da wannan hadisin a babin babu wani alama ta haƙuri a ciki ko shine la yatamannayanna ahadukumul mauta li durrin asabahu ko kaga shine muhallin shahid kada ɗayan ya yi burin mutuwa saboda wata cuta da ta same shi kaga anan ne ake nufi umarni aka bashi yayi ne falyasbir ala durrin nazala bihi ko au ala durrin asabahu yayi hakuri ga wata musiba da ta same sa amma matsalan idan ya haƙuri da wannan musibar kuma wahtasaba inda Allah ya nemi ladan a wurin Allah zai zama dalilin samun aljanna gare sa saboda innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cikawa masu haƙuri ladan su ba tare da iyaka ba to haƙurin nan ibada ce lada za ka samu da daɗi ko ba daɗi Allah ya karantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya karantar da ni da kai mu yi haƙuri a tun lokacin da muka samu kanmu a wani hali ko a wata musiba na rashin lafiya ko na kunci mu jure mu mai da al'amarin zuwa ga Allah ba shi sa lokacin da Abdullahi dan Mas'udi ne zo taba jikin manzon Allah ya ji zafi ya kona shi ya ɗaga hannu ba yace innaka latu'aku wa kan shadida ya rasulullah yace lalle kana jin jiki matsukar jin jiki ba sai ce inni la'u'aku kama yu'aqu rajulani minkum ni ana rubanya min ciwo a jikina kamar yadda ake sa wa mutane biyu to ni na mutane biyu ake rubanya mun a samun ni kaɗai sai ce zalika ya dunnu an na laka biha a jarai kenan ya nuna kana da lada biyu kenan abin mutum biyu aka nin aka narka shi aka sa maka kai kaɗai? sai ce e. to ba haka ba duk wani mutum musulmi buhu kaza cuta ta same shi hatta shaukata yushakuha kai har daidai da tsaya idan ta soke shi ya yi haƙuri, za a ba shi lada kuma a karkare masa zunubansa kaga me yake nuna maka daraja na ne na haƙuri a kan cuta idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci mutum shi yasa lokacin da Fatima ta shigo ta same shi yana jin jiki ce wa karba abata za Allah ya kalle ta yace laisa ala abiki karbun ba'da al daga yau babanki ba zai ƙara jin jiki ba saboda tana tausaya wa mahaifinta halin da ya shiga na kunci da rashin lafiya ke jikinsa to abdullahi dan mas'ud fa yace ba na iya taba jikin manzo Allah saboda tsananin zafi da jikin ya dauka ba sahabbai suka yi kuka suka damu shine fa qaliqa sahabatu qaliqan baligha sahabbai suka kai makura na bakin ciki saboda manzo Allah bai da lafiya wa khafu ala rasulillah suna jiya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsoro amma bayan da suka iya shi sa da ta kalla Anas bayan an binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya Anas atabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi turab yanzu kuna kun ji dadi a ce kun iya binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ne saboda ta san irin bege da kauna da sabai suke yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi su iya rufe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ya yi shiru me yake so ya nuna mana duk kauna da begen da sahabbai suka yi ga manzan Allah salasalin sun hana zuciyarsu ko damuwar haka suka haƙura suka binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kunci da damuwa a cikin ba sahabbai akwai wanda da yaji an ce manzan Allah ya mutu yace Allahumma khudh basari hatta la ara ahada ba'da rasulillah yace ya Allah ka makantar da ido na saboda kada in kara ganin wani makhluki bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake waliyai ne na gaskiya da boje ba fa'umiya basaru a take sai aka ɗauke idan da sai yake kaunar da bege yana ganin idansa inda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to yana ganin bayi da amfani da zai ga wani kuma mutumi bege da kauna ina fata an gane shi yasa imamu ibnu asakir ya kawo a cikin tarihu dimashq da yake ruwayar tana da rauni a wajen malaman hadisi cewa a lokacin bilal ya ce ba zai iya zama a garin madina ba sai na bakar ya ce mai ba za ka zauna ka dinga kira mana sallah ba sai ce ni ba zan kira ma wani sallah ba bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in ya kira sallah duk sahabbai za su dinga tunanin me in sun fito za su kaddawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake sai sayyidina bakar ya ce mai to wa zai kira mana sannan in ba kira ba sai Bilal ya ce mai in ka yanta ni ne domin kanka to kai da ni a garin Madina amma in ka yanta ni ne domin Allah kale ni in bar nan sai na Abakar ya ce na yanta ka ne domin Allah sai ce to ni zan tafi sha. bilal ya je sham ya zauna a sham sai wata rana ya yi mafarki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai lokaci bai yi ba wannan kauracewan haka ya kai bilal sai bilal kawai ya hau dokinsa ya gangaro madina yana zuwa madina sai ya shigo gabda asbahi yana zuwa sai aka gan shi hassan ko husaini ke daga cikinsu ya gansa sai ya rungume shi ya sumbace shi sai ce me yasa ba za ka kira mana sallah ba sai bilal ya hau ya fara Allahu akbar Allahu akbar kawai sa abu ta hankalin sai tashi Allahu akbar Allahu akbar yana tana musu dawa kenan manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ashadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah yana cewa ashadu anna muhammadar rasulullah duka garin madina sai dai ciki kawai da kuka gabaki daya maza da mata kawai suka buke da kuka saboda me ya tana musu ya fama musu ciwo ko kaunar su gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yake malaman hadisi sun ce wannan ruwayar bata inganta ba al-muhim ka gane gege musiba haka suka mika al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala malam yace wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi sai yace wa an abi abdullah khabbab bin al-arad radiyallahu anhu hadisi daga abu abdullah al kenan khabbab bin al-arad annan sahabi idan muka duba ba mu yi ba saboda ba mu shi a baya ba khabbab bin al-arad malamai sun kara wa juna ilimi kamar yadda ibnu asir ya faɗi a cikin usudul ghaba haka imamu khairuddin az-zarkali a cikin al-a'lam da yazo kan tarjama na wannan haka imamu ibnu hajar a cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba da yazo kan wato khabbab bin al-arad ya ce malamai sun ƙara wa juna ilimi a wajen tarjamansa wasu suka ce ɗan ƙabilar tamimi ne wasu kuma suka ce ɗan ƙabilan huza'i ne saboda maula ne bararren bawa ne na ba gini ghazwan waɗanda suka jingina shi zuwa ga banu tamim waɗanda kuwa suka jingina shi zuwa ga banu khuza'a suka jingina shi cewa wato bararren bawa ne na ummu anmar bintu siba al-khuzaiya suka ce bararren bawa ne nata wannan sahabi yana daga cikin sahabbai goma sha shida da suka musulunci a farkon karo na musulunci na fata an gane yana daga cikin mutane goma sha shida da suka musulunci a farkon musulunci kaga yana daga cikin sabiqunal na ko min muhajirina, wannan sahabi Allah subhanahu wataala ya albarkace shi yana da hadisai guda 32 wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito kaga bai rawaito hadisai masu yawa daga manzon Allah ba ko sallallahu alaihi wasallam amma yayi rayuwa ne tsawo Khabbab bin al-Arad saboda ya rasu yana da shekara 73 a duniya ya rasu a zamanin wato Ali bin Abi saboda ya rasu hijira na shekara 37 amince matsalan har a yakin Siffin bayan Siffin idina Abubakar ya zo wucewa saboda ya rasu ne a garin Kufa da ya zo wucewa kusa da kabarinsa sai ce rahimallahu Khabbab bin al na abu ali Allah ya ah, wato Allah ya kare yadda a gare ka sai da ya masa addu'a da ya zo kusa da kabarin yace Allah ya ji dan Khabbab dan Aras an cutar da shi bayan wannan sahabi sai da ya koma kaman bayan kada saboda lokacin da ya musulunta lalas aka dinga masa da karfe a baya sai da bayan ya dinga kumta sun tututu sai da ya koma kamar yadda kaga bayan kada haka a zamanin sai da Umar wata rana yana buɗe rigansa sai da Umar ya gani bayansa kamar bayan kada yake subhanallah kai haka bayan kada man yake ce, e ya aka ya ka yace ai lokacin duk musulunci a farkon musulunci irin azaban da shawa suka min shine bayana ya koma haka ina fata an gane wannan sahabi Allah ya kara yadda a harisa ya ce kala a lokacin fada bala'i ya yi bala'i suna farkon musulunci shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kai kukanmu zuwa ga manzan Allah tsira da abincin Allah su kara tabbata a gari shi da alayensa wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zindil ka'aba fa qulna alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shingide yana lullube da wata alkabba tasa fi zillil ka'aba a inuwar ɗakin ka'aba faƙulna sai muka ce ala tastansir lana harfu tambihin wa tamkirin wai ya ma'aikin Allah ashe ba za ka ɗan nemo mana ceto taimako ba a wurin ubangiji ala lana wai don Allah ba za ka mana addu'a Allah ya bamu nasara ba saboda kunci da bala'i da suka sha saboda a lokacin safai sun yi shekara uku ba sa cin komai ba abinci sai ganye suke ci shekara uku daga ruwa sai ganye ba abinci in ka je kasuwa da kudin ka ba mai siyar maka da abinci in ka noma ka kai kasuwa don ka siyar ba mai siya shekara uku yi an yi alkawali ba mai taimakonsu kunci ya yi kunci sai da sahabbai suka koma suna cin ganye saboda kawai suna so su tsira da rayuwarsu saboda sun ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah to wannan kuncin ya sa khabbab bin al'arat ya je yake cewa manzon Allah fa wai ba za ka nemo taimako ba ba za ka roƙa mana Allah ba faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce kad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha kad kana man qablakum ya kasance daga wa'anda suka shuke gabaninku al'umman da suka shuke gabaninku yu'khadhu ar-rajulu ana kama mutum a ɗauke shi fa faru lahu fil sai a haka masa wani gwalalo rami fa yuj'alu fiha sai a sanya shi a cikin wannan ramin thumma yu'ta bin minshari sai a zo da zarto fa yud'u ala ra'sihi a ɗaura wannan zartan a kansa kaga ba dama yayi ne ya motsa ya yi motsi an riga an haƙa rami ne sai aka binne shi a cikin ramin iyakansa kawai aka bari da wuyarsa ya ce ja'alu nisfaini sai a raba shi biyu a yi ta jigar zartan nan a kansa har sai an raba shi biyu wannan ba karamin ba bane yana kallo yana jin zafi ba yadda za a yi ne ya motsa an sa shi a cikin rami. wa yumshaqu bi amshaqil hadid za a taje masa jiki da kum na arfe haka za a dinga taje masa jiki kaga me ke fita ma duna lahmin wa azmihi har sai an yaje naman da jikinsa zuwa ƙashinsa haka za a dinga tajewa nama na fita har sai an kadda kashi a jikinsa ba ƙaramin musiba ba ne ma ya sudduhu zalika an dinihi wannan cutar wanda ake masa ai sabara wahtasaba ko ma ya sudduhu zalika an dinihi wannan shine iktida'ul nafs kenan amince matsalan yayi hakuri ya nemi ladan haka a wajen Allah wannan cutarwan baya toshe shi daga bin addininsa duk abin da aka yi masa ya haƙura da wannan azaba kaga yanzu manzo Allah yana koya masa yayi ne yayi hakuri ko sai ce wallahi sai manzo Allah ya ranki hadisi mutsalsal kenan ko la yutimmanna Allah hadha al-amra karance da Allah wallahi kiranki kuma Allah sai ya cika wannan al'amari Wannan al'amari kenan hadha din ko addinin musulunci hatta yasira ar-rakibu من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون الله أكبر يتي نارا إيدا الله Allah zai cika wannan musulunci addini na musulunci hatta ya tsirar rakibu kai har matafiyi wanda ke tafiya akan abin hawa doki ko raƙumi ko jaki zai tafi min sana'a daga sana'a ila hadaramaut har zuwa hadaramaut la ya khafu illallah baya tsoron komai sai Allah wato in yana tafiya hanya baya shakkan kowa sai tsoron Allah wal zi'ba ala ne sai kuma yana tsoron kerkeci kada ya cinye masa dabbobinsa da ya kada su kiwo daga sana'a har ya kai hadaramau kawai sai dai ji tsoron kyarkeci kada ya zo ya mamayo shi ya kame ɗaya daga cikin dabbobinsa ko dabbobinsa ya cinye su sai ce walakin na kuma. sai dai kuɗin nan sai dai kuɗin nan mutane ne masu gaggawa ne yake so ya nuna masa a yi haƙuri a kai haƙuri za a kai duk inda kake za ka yi addinin musulunci ba ka shakkan kowa sai dai ka ji tsoron dabbobi kada su yi maka ta'addanci akan dukiyarka yanzu ba saboda musulunci ba ake azabtar da su ba to za a kai lokacin da inda za ka je ba ka shakka wai wani zai iya cutar da kai akan musulunci yanzu an kai ko ba kai ba an kai ko an kai kafanci matsalan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwantar wadawa Khabbab bin al-Arat zuciya akan ya mika al'amari zuwa gawa Allah subhanahu wataala kuma ayi hakuri to me yake so ya nuna mana shine idan kana wani al'amari aka kuntata maka a addini kayi hakuri akwai lokacin da zai zo baka shakkan komai sai ne sai wani abu da dabba kada ya cutar da dukiyarka ko wani abu amma wai wanda ba mu ba ba za ka koma kana shakkan su ba saboda ai azaba ce suka sha daga quraishawa ko yasa suka yi wannan a lokacin fa bilal dutse aka daura a cikin sa a tsananin zafin rana da ake ciki in fa rana ana zafin rana a kasar larabawa dan ce na kaiwa 60 fa temperature na kaiwa 60 nama in kasa zai gasu temperature na kaiwa 60 kaga ba karamin zafi bane ko to a wannan fa azabar ne kuma ga irin azabar da aka dinga musu aka soke da sumayya maman ammar dan yasir aka soka mata mashi ta al'auranta sai bai fito ta baki babansa aka sa dawakai guda hudu suna ta jansa har sai da suka tsinka shi kaga wannan ba karamin azaba bane to wannan azaban ne fa yasa Khabbab bin al-Arat ya zo ya samu manzo Allah ce ka roƙan mana Allah dan manzo Allah ya zo wucewa yadda ana azabtar mutanen gidan Yasir Yasir da matarsa Sumayya da ɗansa Ammar manzo Allah da ya kalle su sai ce isbiru ala Yasir fa inna maw'idukum al-janna ku yi hakuri ba ku mutanen gidan Yasir alƙawalina da ku shine aljanna kuma su ne mutanen farko da suka fara shiga aljanna a musulunci tarihi ya tabbatar saboda su ne farkon wanda aka fara kashewa a musulunci kuma su ne farkon yan aljanna wanda manzo Allah musu bishara da aljanna amince matsalan to kaga Imam Nawawi yana koya mana hakuri sai ce rawahu al-Bukhari wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatan ko shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanye da wato wani mayafi wa kadi laqina min al shiddatan yace alhali mun riski tsananin rayuwa da mushrikan makka na azabtarwa shi yasa naje na samu manzo Allah na gaya masa me yake nuna mana mutanen annabi Musa da suka zo suka ce kuzina min kabla an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana sai me annabi Musa ce asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa kum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun ka gane ku yi hakuri za kai lokacin da Allah zai kashe makiyinku ya maye gurbinsa da ku a doron ƙasa ku kuma ya game za ku yi a doron ƙasa amma ji matsalar to a yi haƙuri duk halin da za a shiga shine inna ma'al usri yusra lallai duk wani tsanani akwai sauƙi tare da shi kunci ne damuwa ne a yi haƙuri kaga wannan shine abin da Manzala ya karantar da mu a ƙarshen zamani za mu zo mu tadda kanmu shugabanni zukatansu irin zukatan shedanu amma a jikin ɗan adam Huzaifa ce kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu zalik ya zan yi in na samu kaina irin wannan zamani sai manzala ce mai eh, tasma'u wa tuti'u lil amir ka ji yi wa wannan shugaban biyayya wa in daraba zahrak wa akhadha malak fasma' wa ati' ko da shugaban ya dake ka a baya saboda mugunta ya kwace kuɗinka saboda mugunta ka ji umarninsa kayi biyayya ga umarninsa kaga mai manzo Allah ke koya mana nan hakuri ko to yanzu wani kuma sai zo ya koya maka a ah, ka kai bore kai kaza kai kaza wannan zai haifar da da mai ido ba zai haifar da da mai ido ba kuma ba zai gusar da wannan musibar da ake ciki ba ina fata an gane Allah ya sa mu dace saboda haka zamu kwana a wannan hadisi idan Allah subhanahu wataala ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi akan hadisin Abdullahi dan Mas'udin shine hadisi na 43 insha Allah subhanahu wataala haka zamu dasa aya akan wannan gaba fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk zan ba da dama in akwai tambaya cikin karatunmu mu amsa in babu kuma insha Allah subhanahu wataala kamar sannan sai mu yi sallah insha Allah Eh, bari yin akwai mai tambaya kan karatun da muka yi dai ko yana da alaƙa da maudu'in karatun sai mu amsa in babu kuma sai mu amsa na naka insha Allah wa alaikum salam na'am talatin takwas wanne ciki ma yusibul muslimu eh shine babu abin da zai samu musulmi min nasabin na gajiya wala wasabin balle damuwa wala hammin balle kunci a zuciya wala hazanin balle bakin ciki wala azan balle cuta wala gammin haka kuma bakin ciki da zai lullube zuciya hatta shaukatu yushakuha kai har kaya idan ya taka kaya illa kaffara Allah biha min khatayahu face sai Allah ya kankare masa zanubansa da su ka fahimta na'am نعم نعم man arada al-islam wal muslimina bi kaidi bi addu'a ce eh fikiddu ne zaka yi kana yawan musulunci ne da musulmi addu'a ya Allah duk wanda yake nufin musulmi da musulunci ko da makirci ya Allah ka mai da makircin a kansa addu'a ne mai kyau dama ai duk musulmi wajibi ne dinga yi wa addininsa addu'a da kuma ɗan uwansa musulmi da ai addu'a ba sharaɗi ba ne akwai addu'o'in da hadisai suka zo da su kai tsaye to su ba a ƙara ba a ragewa ko lafazi ba a canzawa yanzu shine addu'a bil ma'sur kenan akwai kuma shine akwai du'aul mas'ala akwai addu'a ta matsala shine ni ko kai damuwar da muke ciki na hali ko bukata na yau da gobe sai in duba matsala ta da damuwa ta sai in kira sunan Allah wanda ya daidai da wata matsala tawa sai in yi tawassuli abubuwan da muke so a ciki misali ina neman ilimi sai ce ya ali muallimni ma yanfa'uni wanfa'ani bima 'allamtani wa zidni ilman nafi'a kaga wannan ni ne bukata ta ce ake gaya wa Allah akwai kuma addu'o'i da suka zo fil ma'sur manzo Allah ya karantar da su to su ba a karawa ba a ragewa kamar yanzu misali goman ƙarshe manzala ce in aka shiga goman ƙarshe na watan ramalana ka yawaita faɗin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ba so ka ƙara innaka afuwun karimun ka gane waye eh, saja'i ko kaza kaza to a'a da manzon Allah ya zo da shi ba za ka kara ba ba za ka rike ba saboda dalilin hadisin Bukhari wanda shine hadisin ƙarshe wanda Imam Bukhari ya kawo a cikin Kitabul Wudu hadisin Bara'u dan Azib lokacin da manzon Allah ya koya mai addu'an kwantawa da bacci cewa in ka zo bacci kayi alwala irin alwala ka ta sallah kwanta a bangaren ka na dama sai ka karanta Allahumma aslamtu nafsi ilayka wajjahtu wajhi ilaika". wa alja'tu dhahbi ilayka رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلته ونبيك الذي أرسلته manzala ce duk wanda ya karanta wannan addu'a ya kwanta wannan baccin ya zama dalilin ajalinsa ya shiga aljanna ko dan ne amince ko da manzala ya karanta wannan hadisi sai barra'u dan azib an addu'a ne ko sai ya maimaita addu'a yadda manzo Allah ya karanta shi masa da yazo wa nabiyyuka allazi arsalta sai ya ce wa rasulika allazi arsalta sai manzo Allah ce la wa nabiyyuka allazi arsalta kaga kalma da ya canza ko rasul wanda a wajen malaman ulumul qur'an da sauransu da tafsiri suna cewa ar-rasul afdalu min an ko to amma sai manzo Allah ce mai la ar-rasul nace ba wa nabiyyuka nace irin wannan ba a canzawa ba a ragewa in yanda ya zo da shi a hadisi haka kai ma ake so in za ka karanta ta karanta ta didi wa dida kamar addan da manzo Allah ya ce Allahumma inni abduka bin abdika bin amati nasiyati bi yadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي يجي دم تمن دك cikin a duniya in ya karanta wannan addu'a duk irin baki da kake a ciki sai Allah ya kwaranye maka kaga bai kara ba to amma yau za zaka ga makaranta Qur'ani suna ƙara-ƙara a cikin Allah ako an taj'ala al-Qur'ana al rabi a qulubina wannan jinki ne amma na sai Qur'ana al rabi a qulubina wa nura su sudukina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa humumina, wa ha'idana wa dalilana ila ilaika wa ila jannatika jannatin na'im kaga saja ina da dadi ko amma ba haka manzo Allah karantar ba sai ka tsaya daidai wa daidai manzo Allah ya karanta ne abin da ake bukata ka fahimci matsalar Allah ya samu dace wa alaikum na'am eh na'am ba kuka ba ba ka ce kake ba yawwa yawwa duk kada a ce ka san wasu sai suka fahimci abin akasi in an zanka ana kana kuka sai ake kallon jibe shi kuka na hawaye na nuna damuwa da bakin ciki ba a hana ka ba kukan da ake kana kururuwa wayo eh, a kana sauki shine musulunci ya hana ka na'am Ke? Eh. Ke. Eh. Ke. Eh. eh wannan na karshen da aka ce mai da aka ce hakuri ba ya haƙura ba to yayi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya zo ya samu wannan matar a daidai kabarin ne danta ko ya ganta tana kuka saboda ai ya riga mutu an binne dan a makabarta ta zo wajen kabarinsa ta zauna tana kuka saboda kauna da tausayi da bege na da na uwa tana ta kuka manzo Allah ya zo wucewa bata san manzo Allah bane sai manzala ce ittaqillah ya amatillah wasbiri ki ji tsoron Allah ke baiwar Allah ke hakuri kawai sai ta ce ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati ba ruwan ka da ni irin musibar da ta shafe ni ba ta shafe ka ba falam takun tajri bin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma bata san cewa manzo Allah bane manzo Allah sai ya wuce bai ce mata komai ba ana sai wani na zuwa sai ya ce ke baki san wancan da muke magana ba sai a sai aka ce mata ai manzon Allah ne sai ya ce fa asabaha mithl al maut ita suma atake atake sai ta suma kaga a lokacin da ta yi hakuri na shikenan sai ta ruka sai ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce da ta je bata tadda masu dadi ba kamar yadda aka san manyan mutane suna da ma masu gadi wato darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da darajar sa ba yi da wanda ke gadin sa ko fadakin sa tana zuwa sai ta ce wallahi ban gane kai bane ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ce as-sabru inda sadamatil ula hakuri a lokacin da ka dake ka musibar ake so kai hakuri kaga shi ta dake shi sai aka ce kai hakuri sai ka ne kenan ya samu wannan amma da ya ci gaba sai da bayan kwana biyu kwana uku ba yi da wannan ladan na ta ka gane saboda ai wani lokaci tunawa ne tunani ne zai sa abin ya motso shi na ba an gane zai tuna na fa ya tafi ne. yanzu kan nauyi ya dawo kaina ko da wasu abubuwa zai dinga zuwa masa a kwakwalwa Ko irin wannan abin za ka ga emotion zai kama shi ya kasa abin da sai ka ga to irin wannan aka ce wani ka ji tsoron Allah kaga zai danda kaga an saita shi kenan ko an fahimci matsalar to shi yasa ake so mutum ya tarbiyyar kansa hakan in ya faru ya yi kokari ya danne zuciyarsa ya dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulfni khairan minha alhamdulillah ta maimaitawa Allah zai sanyaya zuciyar wannan emotional feeling din ba za ta kama shi ba har yayi irin wannan abin kamar ji matsalar in ya ta yawaita maimaita abin za ka ga Allah zai sanya ya zuciyar amma in ya shiru ai daga ciki shedan ma zai iya angiza shi sai ya dauka kamar ji matsalar to shi sa yawaita maimaita abin sai ka ga Allah na sanya ya maka zuciyar har ka iya daurewa za ka ga har ba za a abin nan ba shi sa zan duk iya lokacin da kansa ya rasu sai aka gan shi yayi yana dariya kansa ne ya rasu sai aka gan yana dariya sai aka ce a kara makallon ya haka sai ya ce yana tarbiyyatar da zuciyarsa ne ta yi imani da kaddaran da Allah ya sa masa matsala ki shi sa har malamai suka ce ce ku ce ibnu qayyim al-jawziyya a cikin zadul bi'ad fi hadi khairul ibad da zo kan qadiyya sai yake cewa har ana ta kokarin kwatanta aikin da yayi da na manzo Allah sai ce Fudail bin Iyad zuciyarsa tana da kunci ba ta da faɗi kamar na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa ta iya karɓan tausayi da kuma imani da kaddara shi sa yayi kuka tausayi kenan imani da kaddara akan lokacin da ɗansa ya rasu Ibrahim kuma bai ji yace amma shi Fuzail zuciyarsa ba za ta iya hada abu guda biyu a lokaci ɗaya ba shi sa ya iya kawai dariya ko saboda ɗansa ya rasu ba zai iya haɗa abu guda biyun ba yake shi ko zuciyar manzo Allah na da faɗi kuma darajar ai ba za ta zama ɗaya ba wannan tabi'i ne wancan kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wani alkhairi da musulmi ya samu ni da kai yanzu in muka sallah ladan sai manzon Allah ya sami shi a kabarin sa kan mu nan manzon Allah yanzu yana da ladan saboda dalilin sa ne muka samu muka zama me musulmai shi ya zo mana da addinin haka kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga amince mutana haka abin yake Allah ya samu dace wa alaikum salam na'am dan aha ya na'am na'am you are going to be rewarded for that abundantly how Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. You are going to be rewarded for that also. Yes. Because you are going to exercise patience. Both of you, both you and the mother. Uh -huh. You understand? Uh-huh. ka rike za ka shiga damuwa za ka je ka fara tunanin me ya za ka kai shi asibiti ba kudi za ka kashe ba kila ka yi budgetin za ka je ke wani abu sai bim kaga ya karya maka mai lissafi za ka je ka kashe wannan kuɗi za ka shiga cikin damuwa ka dinga tunani yaron nan zai rayu ko ba zai rayu ba ai ka shiga cikin wani damuwa hammin din kenan sai an kankare ma zanubi amma ji matsalan saboda ka shiga cikin damuwa kai ba abin da musulmi yake yi wanda yake kasararsa shi yasa manzala ce kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki sabai abin ya daure musu fi wani a baya rasulullah waye zai ki san shiga aljanna sai manzala ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya mun biyayya ya shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba mun ya ki so ya shiga aljanna saboda hanyoyin shiga aljanna suna da yawa murmushi fa yanzu ka haɗu da ni kaman murmushi za a baka lada in ba musulunci a ina za a yi maka wannan murmushi da za ka yi wa ɗan uwanka assalamu alaikum wani alhaji wani masha Allah dariyar nan da kai lada za a rubuta maka Ok <laughs> when you smile ka gane when you smile you are going to be rewarded abundantly for that so me karasa just smiling for you to smile to your brother ka ga yanzu akwai wani kullum salamu alaikum kuma za ka gaya fuska kawai to balle ma a ce dan uwanka musulmi ya zo ofis office ta ya zo ganin ka ka saki fuska mana da bishasha salamu alaikum sannan da zuwa zauna mana ai zai ji daɗi ko da baka mai abin da yake so ba ko wannan sukin fuskan da kai zai ji daɗi in ya fita kuma zai ce kai wani mutumin kirki ne kaga yanda ya kace ni very warm welcoming ko amma da mhm. kake so sai ka ga ba wani abin da ka abinci matsalan wannan sakin fuskan da zaka yi duk asara ban dariya Birmishin da zaka yi duk inda ka da dan wanka musulmi yana dariya na ana rubuta maka lafiya ne ka rasa kaga addinin musulunci Allah na san ka shiga aljanna yuridu Allahu an yatuba alaikum Allah yana so ya tuba kare ka saboda haka ne yayi maka generating hanyoyi na samun lafiya kai barin mana titin din wani abu kaga bonus din nan da ake ta magana bonus bonus bonus bonus wallahi daga musulunci aka same shi yanzu kana matsayinka na musulmi ba ka da lafiya ka saba yin misali sallan duha walha yana fata an gane sai rashin lafiya ya kama ka rashin lafiyan da ba ka iya yin wannan sallah ba sai ka kwanta idan lokacin ya zo misali tsawon wata ɗaya ne kai kana rashin lafiyan da ba za ka iya walha ba duk lokacin walhan nan kana samun lada is bonus kawai za a dinga baka saboda can ka riga ka saba sai Allah yanzu Allah ba shi ya kaddara maka wannan ciwo ba to sai a baka bonus sai a baka wannan bonus din haka kuma shi sa in kana tafiya kai tafiya sai musulunci yake duk wata sallah na nafila ka ajiye ta banda witiri da raka'atan fajr su biyan nan ne kawai aka ce za ka yi amma duk wata nafila da ka saba yi inda su sunan ka matafiyi daga daga Kaduna ka je Zaria daga Kaduna za ka je Soba ko daga Kaduna za ka je Abuja idan ka je shi ke nan abin da aka ce duk wata nafila ka ka yi ta kuma za a ka baka ladanta wanda ka saba yi a gida saboda halin tafiya su kenan ko amma yanzu matsalan to a musulunci ba ake samun wannan saboda Allah na son ka ka shiga aljanna you did not say you should do it. You should keep it. The obligatory one. An rage maka let alone the, the supplementary one. Come on, matsala? So, kawai ka ajiye shi. Kamar yanzu matsala? wannan Allah na san mu ne da alkhairi Allah ya ba mu ikon aiwatar da abin da zai shiga da mu aljanna Allah kuma ya kare mu da abin da zai sa Allah ya fushi da mu Allah kuma ya ba mu ikon tuba daga zanuban mu ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu ya ba mu ikon gyara alaƙanmu da shi kuma da alaƙanmu da mutane kafin mu koma gare shi shugabannin da Allah ya azurta mu da shi a wannan ƙasa ya Allah ka tausasa zukatansu ka su yi mana abin da zai amfani mu duniya da lahira duk wani abin da zai iya zama cutarwa gare mu ga addinin mu ga al'umman mu ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatarwa duk wani abin da zai zama alkhairi gare mu ga addinin mu da kuma al'umma ya Allah ka ba su ikon aiwatar da wannan aiki kuma ka samana daga cikin waɗanda za su amfana da wannan ka mu da su ya Allah ka ba mu ikon tuba daga laifuffukan mu har zuwa ranar da za mu koma gare ka da musamman aljannan firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk